warzuqna ijtinaba yau muna bakwai ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam biyar, wanda ya daidai da sha tara ga watan ɗaya, dubu biyu da ashirin da hudu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kuma yadda aka sani muna fassara wannan tafsiri na a ayasaru tafasir wato ala kalami ko Aliyu kabir tafsiri wannan ko ya ma sunan shi aisar tafasir alami ala kalamil aliyul kabir to wannan na shekule wannan babban malami wato shek abubakar jabir aljazairi wanda kuma muna cikin suratu a swad mun tafi da dama yau za mu tashi aya ta talatin ko to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب عرض عليه بنعشه الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير أن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالصوت والأعناق ردوها علي فطفق مسحا بالصوت والأعناق ولقد فتنا سليمان وعلقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب بصره وقاء حيث أصاب fikum waɗannan kamar yadda kuka ji ayoyi san guda goma kamar yadda aka karanta Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da kissoshin nan saboda su zama mana ibra kullum idan aka ba da kissa a cikin Ƙur'ani, malamai sun ce al-ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbab idan aka ba da kissa ba ta tsaya bane akan waɗancan a'a an bada ne dan mu koyi abubuwa a ciki mu ma su yi mana amfani idan muka ga an yi ma wasu gargaɗi mu ma mu ji gargaɗin nan domin abin da ya faru da su kada ya same mu idan kuma muka ji an yabe su an jinjina masu akan alkhairin da suka yi kuma wannan yasa Allah ya ba su babban matsayi a duniya suka gama lafiya suka je lahira kuma lafiya lau to mu ma mu koya saboda mu samu irin wannan matsayin ba ana kawo kisoshin Qur'ani bane dan kawai mutum ya ji daɗi ko kawai yayi abin nan su. inda ka ji yayi ma daɗi an yi daidai dacewa aka yi inda ka ga bai ma daɗi ba shi ma dacewa aka yi abin da ake so kawai mutum ya duba ciki ya ga umarni da hanin da aka yi a ciki kawai don ya koya inda aka umarni aka ce a aikata mutum ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bashi taimake shi ya bashi iko aikatawa domin shi addinin nan da mutum yake cewa ihdina siratal mustaqim a'a abin nan ba sirat a'a eh, wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta mawa kuma kai kaɗai muke neman taimako taimakon nan ba mafi akasariyan mutane idan aka yi maganan taimakon nan sukan kawo shi ne a tunanin taimako na duniya ba shi ake nufi ba in ma akwai shi to shine na ƙarshe abin da ake fara so ka hararo na taimakon nan shi ne Allah ya taimake ka wajen ka zama daga cikin masu masa biyayya Allah ya taimake ka wajen ka ƙaurace ma duk abin da bai so ka bari ka nemi yarda shi tun kafin ku haɗu da shi ya zama ka samu ka yardar da shi kafin ku haɗu da shi don ka haɗu da shi yana fushi da kai to in yi ma wannan taimakon to ya gama ma komi ya fito ko so da haka mutum ya rika tunanin taimakon nan na Allah tabaraka wa kowa yana neman taimakon Allah tabaraka wa to taimakon nan nan ba na farko a she'ul mutabadir da ya kamata ya zama mutum a cikin kwakwalwa shine taimakon mutum akan bin Allah Allah ya taimake mu akan yi masa biyayya Allah ya taimake mu akan kaurace mu abin da baya so mu bari ko muna jin daɗi ko ba ma jin daɗi ai masa da'a fil manshat wal makra ana so ko ba a so kana jin abin na burge ka ko baya burge ka kai ma Allah biyayya wannan shine taimako na farko da mutum ya kamata ya nema wurin Allah shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya fito ko dan haka sai aka kawo mana waɗannan kissoshi na bayin Allah a rika ganin irin baiwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya masu ta yadda idan ma ka samu duniyan ne ko mai ka samu baka kai su ba hasali ma ba za a kamo su ba waɗannan musamman yanzu annabi Suleiman da gidansu da ake magana annabi Dawud alaihi salatu wassalam ba a yi wasu ba bayan su kuma ba za a yi ba wanda suka samu mulki da kuma matsayi irin na wannan gida amma kada ku manta wata rana nan muka karanta cikin nida'atul rasul li ashabihi radiyallahu anhum aka ce an zo shi annabi Suleiman din yana tafiya ga komi an tattara masa a gaban shi ga sojoji ga kayan fada ga kayan yaki, hasali ma tsuntsaye suka yi masa inuwa don kada ya ji rana amma wani yana zaune yana tasbihi yana cewa subhanallah alhamdulillah sai ya gansu sai ya daina yin tasbihin nan ya ce kai iyalan dawudu kukan an gama maku komi in dai duniya ce an gama baku shi kuma ya ji ya ce mai kai ma abin da aka baka ya fi abin da aka bamu ka yi tasbihin nan subhanallahin nan ka samu a lahira an rubuta masu a cikin littafin ka an karɓa ya fi abin da aka ba iyalan dawudu gaba ɗaya a shekaga kenan annabawa ba duniya suke so su gina ma mutane ba lahira ake so a gina ma mutane ce sa je muka yi karatu a nan aka ce komin karatunka duk inda ka karanta a ce yau nan wurin duk labirarin ka ne cike da littattafai idan baka san abu guda uku ba baka kiyaye su ba Karatun ka bai amfane ka ba baka da komi kenan kai asara aka ce nan ba na farko shine ka gane duniya ba wurin jin daɗi ba ba wurin zama ba na muminai saboda so, kada saboda ita ka rasa lahira ɗaya kenan na biyu ka gane shaidan ba abokin hudarka ba ne ba amininka ba ne ba masoyinka ba ne maƙiyinka ne don haka shaidan ba abokin muminai ba ne abu na uku shine kada ka cutar da kowa muminai ba sa cutar da wasu to yanzu inda za mu gani wannan ya za a yi yau a ce musulmai idan ana lissafo azzalumai a ce maka ana lissafo har da musulmai a ciki wasu ma in aka zo wani wurin sai a koma gaba ɗaya baka ji sunan kowa ba sai sunan mu abin takaici abin bakin ciki wanda ya kamata a ce musulmi duk inda ya shiga da sunan shi da aikin shi da shi kanshi in an gan shi kawai a ga musulunci kawai ba sai an je an yi wani koke-koke ba amma yau ana koke-koke mutane sun zama abin da mutum ya ga dama shi yake aikatawa kai ka ce bai yarda da kalman da yake faɗi ba ko kuma kalman daban shi kuma daban to saboda haka mu tsaya mu kalli irin waɗannan abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya basu manya-manyan abubuwa ne amma abin da za a ba mutum shi yasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shine afdalul bashariya shine mafi daraja bai nuna ma 'ya'yan shi ko wani daga cikin su ba am karanta nan miraran wa tikraran yaƙi fa suka tafi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya dawo ya tarar da Fatima idan ya zo yakan shiga gidan shi ya shiga masallaci farko ya shiga gidan Fatima ya shiga gida da ya zo kawai sai ya ga fatima ta canza ɗakinta ta yi wani irin ado ta sa wasu sababbin labule ta sa wasu abubuwan hannu na wuya na warwaro ta yi ado saboda mijinta zai dawo fatima ma ta yi wancan ita labule ta sa a kofa fatima ita ado ta yi eh? fatima diyarsa nake so in ce fatima diyarsa diyarsa diyarsa mata na ce a'a na na Aisha labule ta sa wanda mai zane-zane ba shi nake so in faɗi ba ita wannan kwalliya ta yi ta sa labulen ta sa kayan warwaro na abin nan in ma akwai wannan to akwai dai wancan sai ya wuce masallaci da ya hau mimbari ya yi magana ya ce duniyan nan ba ita muka zo kafawa ba ba ta ji yana sai ta ciro ta ciro waɗannan abubuwan ta ce ta gane abinda da baban da yake nufi ya zo ya ga kamar za ta zama 'yar duniya saboda haka ta cire waɗannan abubuwan nan ta aika da su bai sauko daga kan membarin nan ba ta ce a yi sadaka da su ya ce ma dalla da ɗiyata akwai aisha ma na labule ne yawwa aisha na labule ne inda ya zo ya ga ta sa masu zane-zane ko bai shiga gida ba wannan da wannan ya ga ta sa waɗannan abubuwa duk ta kafa su ta yi ado sai ya ce ba mun zo ne don mu kafa duniya ba ba mun zo don mu duniya a ba ita da ta ji haka saboda basira irin tata sai ta cire waɗannan abubuwan ta aika da su masallaci ta ce mashi a rabar da su kawai saboda Allah to kaga da yazo yana gaya masu addu'o'i bai gaya masu addu'an da za su samu duniya ba sai yazo ya gaya mata ya ce ki rika yin addu'a kina cewa ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghithu wala takilni ila nafsi fa aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin yace wannan in kika rike wannan ya ishe ki zaman duniyar ki da lahirarki wata daga cikin ƴaƴan sai ya gaya mata yace ki ce subhanallahi wa bihamdihi wala quwwata illa billah ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma yace idan kika faɗi wannan da safe kika faɗi da yamma an kare ki daga sharrin shedan da sharrin kowace irin halitta saboda a zauna lafiya duk wannan karewan ta yadda za a tsare imani ne ta yadda za a tsare addini ne don kada mutum ya zame na haka mu daure mu gane irin waɗannan to kawai in an yi haka an ce ma shine mafifici to babu inda mutum zai samu babbar kariya akan mutum ya zama Allah ya bashi kyautan ilimi da imani da aiki na kwarai idan mutum ya samu wannan an gama mai babbar kyauta in ko mutum ya rasa su to la haula wala quwwata illa billah dan haka ana kawo mana misalin waɗannan bayan Allah dan mu gano irin baiwar da Allah tabaaraka wa ta'ala ya masu kuma kowa ya san yadda za a yi muka ci gaba da karanta kamar yadda aka yi magana wa habna li daud da Sulaiman haka nan muka ba annabi daud abi muka ba shi annabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam ni'mal abdu kai ma dalla da bawa innahu awwab mai yawan mai da al'amari ne zuwa ga Allah kaga tun daga nan yanzu kadiba nan ana maganan bayan Allah sai a ce mai yawan mai da al'amari ga Allah mu ko idan aka tashi sai dai a ce yana nan mai yawan barkwanci mai yawan bandariya mai yawan hira mai yawan kaza ba za ka ji sifa irin ta nagartattun bayi an ba mutum ba sai dai sifa irin ta 'yan duniya sauraka dole ne mutum ya tsaya ya tunani iz urida alaihi bil ashi safinatul jihad lokacin da aka gitta ma annabi Dawud alaihi salatu wassalam aka gitta masa wasu dawakai in garmomin dawakai dawakai in an ce safinatu jihad su ne waɗanda saboda nagartarsu sukan tsaya da ƙafa uku su ɗage ɗaya saboda dawakai ne irin na ban mamaki irin manya-manyan dawakan nan aka gitta mai su za a tafi yaƙi aka zo aka gitta mai dawakai ya fita ya duba kayan yaƙi aka zo ana gabatar da dawakai irin masu ɗage ƙafafun nan shiri suke kawai aje ai faɗa ai jihadi fi sabilillah fa qala inni ahbabtu sai yayi ta kallo yana kallon dawakan nan da marece yana zagayawa ya duba nan ya duba nan yana jin daɗi lalle za a je ai jihadi malam sai wannan kallon ya ɗauke mai hankali bai yi sallar la'asar ba har rana ta faɗi saboda haka sai ya ce shi ya so ganin alkhairi su ne wakan nan amma kuma sun mantar da shi game da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala hatta tawarat bil hijab har rana ta riga ta faku rana ta faɗi kenan saboda haka ya ce rudduha alayya ku maida su wasu suka ce da aka ce a maida su za mu ga abin da malamai suka yi fassara nan kamar imamu tafsirin imamu tabari shi ya tafi akan wata fassara wasu kuma sun tafi akan wannan fassara akwai fassarar da muka ji lokacin muna primary akwai kuma fassarar da za a ji yanzu kuma an shiga jami'a ko kuma kun samu abin nan ba can an fassara akan lokacin da aka nuna mai wakan nan da ya nuna cewa ya fahimci cewa sun mantar da shi game da sallar la'asar saboda haka sai ya ce ai ba amfanin kallon su don haka sun mantar da mutum ambaton Allah bari a dawo sai aka yayyanke su ko za mu ga wannan magana wasu kuma suka ce a'a saboda kasancewar shi mai mai da al'amari zuwa ga Allah da ya gano wannan abu da aka kalla da wakan nan so ake a aikin addini da su saboda haka yanzu sun ɗauke mai hankali sai ya umarci masu badawan su kulle wurin su mai da su a cikin wurin shi kuma sai aka ce innahu awwab sai ya koma zuwa ga Allah ya tuba kan wannan abu da ya yanzu an yi sallah sai ya ce a ƙara dawo da su kuma ya gani to shine sai aka ce da aka dawo wancan sun fassara kamar yadda za ku gani nan da aka ce wa tafiqa masham bisuqi wal anan aka ce sai ya koma yana shafan kafafunsu yana shafan wuyansu sai wasu suka fassara da ma'anan cewa yayyanke su yayi aka raba wasu malaman suka ce kamar imamu tabari sai ya ce a'a da ya koma ma Allah ya tuba sai kuma ya ce a dawo da su sai kuma ya rika shafa wuyansu na ɗabi'a na jin daɗi kayan Allah sun haɗu ya shafa ƙafafunsu saboda za a tafi aiki kuma yanzu an gane ko to wancan shine fassarar za ku gani duka ciki zai bayanin yadda suke saboda ana so mutum ya zama ya san waɗannan abubuwa amma lokacin da yara suke ƙanana ko sadda suke primary kamar yadda na yi magana ɗazu na faɗa abin ne don can baya kowa yawanci mun san waɗannan fasarorin cewa ga suna abin da ya yi wasu suka ce yayyanke su ya daga nan ya ce a raba ma miskinai ko tunda har wannan abu zai ɗauki mashi a hankali daga magana abin da ya kamata a yi babba shine sallah kuma wannan ya nuna mana wani abu yana nuna mana mahimmancin samun sallah a lokacin ta musamman lokacin sallar la'asar idan mutum ya bari sallar la'asar ta wuce shi da gangan bai yi ba wasu malaman sun ce aikinsa ya ɓaci gaba ɗaya hadisi ne ma ayyukansa da ya yi gabanin nan sun lalace gaba ɗaya wasu suka ce idan aka yi sallar la'asar baka samu ba har rana ta faɗi baka yi ta ba to kwatankwacin asarar da mutum ya yi kamar a tara iyalansa da iyayensa baban da maman da 'ya'yan mutum da abin da ya mallaka gaba ɗaya a sa masu wuta su cinye ƙurmus a gaban mutum to wannan asarar da ita ce mafi sauƙi akan rasa sallar la'asar ɗin nan da yi ya fito ko? to wanda yake nuna gayatu ahammiya saboda ai mun karanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi baya baya faɗin magana wanda za a ce abun nan ne amma wata rana da aka yi sallar la'asar din ba su yi ba sai ya ce Allah ya la'ani kafirai sun shagaltar da mu daga sallar la'asar din nan ga ta nan har rana za ta faɗi saboda girmanta da kuma muhimmancinta da kuma yin an yi asara ta ba karamin asara a kai ba alayyati halin zamu gani kamar yadda malam zai mana fassara waɗannan su ne dai kafin abin nan din mu gani don haka yana nuna lokacin sallar la'asar kuma lokacin sallar la'asar din nan shine aka ce kowane addinai suna girmama shi shi yasa ake tunani in za a rantsar da mutane to abin nan su taho su rantse kamar yadda aka yi magana cikin suratul ma'ida su zo su yi rantsuwa min ba da sala ɗin na ita ce sallar la'asar su zo su yi eh, halifa ne billah su zo su rantse da Allah tabaraka wa ta'ala cewa suna da gaskiya wannan abu da suka faɗi ba su juya kalmomi ba amma daidai lokacin sallar la'asar to shi yasa wasu suka ce ko li'ani za a yi ko za a yi wani abu muhimmi to sai a zo bayan sallar la'asar a zartar da shi a lokacin nan in za a yi haddi a zartar da shi lokacin sallar la'asar a yi hukuncin a bayan sallar la'asar kowa ya gani saboda lokaci ne mai tsanani muna fata Allah ya taimake mu don haka ba a wasa da lokacin sallar la'asar musamman kuma la'asar din kuma ta ranar juma'a ba a wasa da wannan rana mutum zai yi kokari ya dage tun ranar la'asar ai ranar juma'a mutum ya yi ƙoƙari kafin rana ta faɗi ya zama yana cikin masallaci yana raya wannan lokacin har zuwa rana ta faɗi in mata ne a cikin gidansu ba su samu zuwa masallaci ba to su raya wannan lokacin bayan sallar la'asar a cikin ɗakunansu suna askar suna ambaton Allah suna karanta Qur'ani suna yin askar da addu'o'i har rana ta faɗi lokaci ne mai daraja mai tsada duk wanda ya riski lokacin nan to zai riski sa'a wadda ake cewa duk abin da mutum ya roƙa zai samu da izinin Allah tabaraka wa ta'ala da haka nan shine sharhul kalimat wa wahabna li dawud da sulaiman aka ce Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an ba dawud annabi sulaiman ai wa min jumlati na li dawud daga cikin jumlan kyaututtukan da muka yi ma dawud lil al'awwab mai yadda al'amari zuwa ga Allah nan an wahabna lahu Sulaiman ibnahu shine muka yi masa kyautan dan shi wato muka bashi kyauta da Suleiman wato dan shi naimal abd ma dalla da wannan bawa shi annabi suleiman innahu awwab mai mai da al'amari ne zuwa ga Allah ai Suleiman, ai raja'un ne ila rabbih bitawbati wal inaba annabi Suleiman mutum ne mai yawan mai da al'amari zuwa ga Allah ta hanyar tuba da komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa aka koya mana mu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan addu'a wanda kuma muka yi ta karantar da ita nan ana ta nuna mutane yadda za a yi Allahuma a inni wala tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wahdini wa yassir al-hudali wamkurli wa la alayya wahdini wa yassir al-hudali sannan me ma wansurni ala man man baga alayya rabbi ja'alli laka rahaban رب اجعل لي لك شكارا لك ذكارا لك رحابا لك متواء لك مقبتا إليك أواها منيبا so da haka mutum ya yi malam Zane na tuna maka ko ka taso ka <laughs> ana bin ku bashi har yanzu kai da dan Borno ba ku cika alkawali ba yanzu in zo ba ku sati guda ba ku yi ba kawai sai buhun siminti ya to a yanzu duk wanda ya laifi ba buhun siminti kawai da zuma ina ganin wanda ya yi ta aiki wadda ya ce tana baya can buhun siminti wajen uku ya kamata ya biya a to ba can baya koma ba nesa buhun siminti da yawa za ka buhun siminti don aka duk wanda ya bacci kuma yanzu ko muka ji motsin waya ina ƙara tuna wa mutane daga waje da ciki duk inda muka ji waya ta ce ƙur buhun siminti in ka ansa buhun siminti biyu saboda haka dole ne a yi su a ji tsit ko wajen mata ko ina ba wata jiya ta gudu ba yanzu yau tare kofa za a yi duk wadda ta ce kurba wa ganin gudu sai a sai ta ba da kwakwace wai ko kuma ta ba da kudin buhun siminti kafin ta gudu saboda haka masu tsaron kofa su tare mana can sosai yadda kada wata ta ruga na in yaro ya ce kwa aka yau alaran ma ya ce ko in yaro ya ce kwa ta wasunci <laughs> eh ya ji ko ga za su bashi ya ce kwa din eh, in kika bari yaron ke ce kwa buhun siminti alaran ma ya ce a kara da wadda eh wanda yaro saboda me ta wani lokaci uwar ce take bari ya ce kwa din inda ta lallabe shi tana ta lallashin shi zai ce kwa din ne to ba shi kenan sai laifin maman laifin maman ne ai in ta kyale shi ya ce kwa amma da suna ta lallashin shi wata ai sakin shi take sai ta ba yan yayyen shi manya manya su rike mata ita kuma ta zama ta jikin bango kuma ma wasu ma yau da safen nan sai da aka rubuto ma wata doguwar takarda cewa matan nan fa da yawa wasu saboda sun yi mana nisa chatin suke da wayarsu yau yau da asuban nan sai da aka rubuto a yanzu rubutun nan ta ce ita ta shaida ta gani wasu sai su rika chatin da waya ko kuma masu rika ansa wayan amma suna sa ta cikin kunne su boye musamman in bango ya tare su ko wancan fridge din ya tare su ina ganin za kwashe su musa a waje tunda su suke tare ku wanda ta san wannan abun ya tare ta ko bayan kofa sai ta tsaya ta ansa wayar ta ko kuma ta yi nan wanda kuma ke zuwa ma daki fa wasu sai su fita kaman za su yi alwala sai su je su shige wancan dakin su yi waya can akwai wani program da ake yi ba su so ya wuce su kuma gashi nan an kawo su kaman bauta ai wanda bai so ya zo ba ta akai dole sai an kawo shi da tsiya ba balle har mutum dan ya san wai akwai wani program da yake kallo a gida kai yanzu mutum mutum mai wanda ya san ciyon kanshi a ce ana karanta Qur'ani amma ki fita ki shiga can ɗakin ki rufe ki ji wai wani program a waya dan saboda kada ya wuce ki wani irin program ne na lahira ne abun nan fa ƙarya ne ake shiryawa mutane su shirya wasan kwaikwayo wai amma saboda wasan kwaikwayo mutum ya bi alkurani ya fita can ya je ya shige cikin ɗakin can ya kulle ya rika jin waya saboda wai kada a yi program su ba su ji ba saboda series ne za a yi bakuna torar da kika mutu kuma a tsaya a daina yi wasan kwaikwayo wasan kwaikwayo da mutum ya san shirya shi aka yi wasan kwaikwayo ƙarya ne saboda haka saboda dalilin shi ba ƙur'ani wasu kuma ma suna gida ba su zo ba mun yi maganan nan mun maimaita malamin nan ya yi magana shek aljazairi ya ce duk mutanen da suke son kansu da alkhairi idan magariba ta yi su shige cikin masallacin garinsu in kai tafiya ka je wata ƙasa ya ce in magariba ta yi ka nemi masallacin garin ka shige ciki saboda ka yi magariba a ciki ka yi isha'i a ciki kada ka fita sai an yi waɗannan magariba nan da isha'i ka ba Allah su ka ware wannan lokacin amma wai ku duba wasu saboda haka suna zaune a gida saboda kada a yi wani siri su ba su gani ba ko kuma su zo nan to gara ma wanda suka zauna gida ai amma wanda suka zo nan suna jin sautin Qur'ani su fita daga cikin nan su koma ɗakin can su kulle su shiga ta ciki su rika jin wannan abu ya halal asab Allah shirye da mu so haka rashin basira ne kuma rashin tunani ne abun nan fa wasan kwaikwayo ne aka shirya na haka waɗannan abubuwa aka, aka nuna mana su mai da al'amari suke asafinatul jiyad ai alkhailu safinat shine dawakai ai al wannan ake ce masu hafinat ai alqa'ima ala thalathil jiyad a wannan ala thalathin sune waɗanda suke tsayawa akan kafafu uku aljiyad ai as-sawabit waɗanda suke suna tsayawa kan kafafunsu na gaba ko ana tsere da su dawakai ne masu masu ƙarfi lil jihadi waɗanda ana yin jihadi da su a na tsallake hubbal khair ai hubbal khail a wato san dawakai ya ɗauke min hankali an zikirar rabbi wato daga ambaton ubangiji na wahiyar salatul asri shine sallar la'asar lin shigalihi bi iradil khaili saboda ya shagalla lokacin da aka gabatar da dawakai gare shi lil jihadi kun ga jihadi za a amma yanzu ku duba jihadi ne za a amma saboda wannan abin da yasa bai salla ba kuma ga abin da ya hatta tawarat bil hijab ai istatarat shamsu fil ufuki har rana ta rufe Wata taghattat an ayunin nazirina ta boye masu gani ba su ganin ta kenan rana ta faɗi rudduha alayya ay ruddul khayl allati ista'radaha ista'radata anifan wato a maida dawakan nan da aka gitta min wa ne an dhikra rabbi ta shagaltar da ni daga ambaton ubangiji na fa tafiqa mas'an bisuqi saboda haka sai ya ci gaba da shafan kafafunsu da kuma wuyansu ta hanyar wanda suka ce ya yanka su ai fa akhadha yamsahu bisuqi tilkal khayl wa naqiha yana shafan kafafunsu da wuyansu Imma shafa ta zahiri na an dawo da su kamar yadda waɗancan suka ce ko kuma shafa ta yana yayyanka su kamar yadda za ku gani ya fito ko ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi ma siya ku fi ifdalillahi ta'ala ala daud wa ai haythu qala har yanzu jerin magana bai gushe ba yana mana bayani akan kyautar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma annabi Dawud alaihi salatu wassalam wato abun nan ko wato Eh, wannan eh, haythu qala wa wahabna li da Sulaiman haka muka ba annabi da'ud, annabi Sulaiman ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa annabi Sulaiman wa zakara ta'ala annahu wahabahu Sulaiman Allah ya bashi kyautar Sulaiman wa athna ala Sulaiman aka yabi annabi Sulaiman bi annahu ni'mal abdu lillah ma dalla da wannan bawa na Allah wa allala litilkal afdaliyya bi qawlihi aka faɗi me yasa aka ce masa ya samu wata daraja sai aka ce innahu awwabun mai yawaita mai da al'amari ne ai kathirul aubati ila Allah ta'ala mai yawan mai da al'amarinsa ne zuwa ga Allah wa hiya rujuhu ila Allah shine yawan koma zuwa ga Allah bi dhikrihi wa inda al-ghaflati wan nisyani al-arid li abdi wato yana yawan ambaton Allah wa yana yawan istighfari indal gaflati lokacin da ya shagala wanne siyani ko ya mantuwa al'aridi lil abdi wanda abu ne mai fado ma bawa amrun mumkin ka mance ko ka shagala saboda haka yana yin wannan saboda haka akwai nahar nan ba na ɗaya da na biyu ga su can a ƙasa jumlatu ni'mal abdu da aka ce ni'mal abdu fi mahalli nasabin alal hali akan hali wal khusus bil madahi mahzufun ai Suleiman wanda aka keɓe da ambaton shine annabi Suleiman kai mahadalla da annabi Suleiman ai na biyu jumlatun ta'liliya lima sabaqata wannan jumla ce da aka ce innahu awwab dalilin da yasa aka samu ya samu wannan matsayi mai mai da al'amari ne ga Allah wa ashara ta'ala ila zalika bi qawlihi Allah ya ishara zuwa ga wannan yace urida alaihi bil ashiyyi sa'id urida alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad lokacin da aka gitta masa ai alkhairul qawiyya aka gitta mai dawakai masu karfi ala sayr suna da ƙarfi wajen tafiya allati idza waqafat ta'ba an taqifa ala arba'in kal hamir wanda in suka tsaya sukan kitsayuwa ne akan kafafu hudu sai su tsaya akan kafa uku bal taqifu ala thalathin wa tarfa'u rabi'a sai ta tsaya akan kafa uku ta daga ta hudu wal jihad hiya sari'atul adwi shine doki wanda yake mai sauri wajen gudu idan suka fara gudu malam ba a cewa komai wa hadha al ardu kana istiradan minhu ay laha idadan li ghazwin aradahu wannan gitta wanda aka yi shi ya nemi a gitta mai su ya gani saboda a shirin yaƙi da ghazwin aradahu saboda wani yaƙi da ya shiri ara da khailahu sai ya nemi a gitta mai dawakai ya gani fan shagala bi zalika an salatil asri sai ya shagala wajen kallon su bai sallar la'asar ba ولم يشعر إلا وقد غربت الشمس وهو معنى قوله تعالى بيلو ربا بيغاني بحرانا تفادي wannan shine ma'ana abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hatta tawarat ay istatarat shamsu har rana ta bace bil hijab ay bil ufq alladhi hajabaha an ayunin nazirin wato rana aka tare ta ta bace mutane ba su gani wa nadima lidhalika wa qala annabi wannan yayi annabi Dawud yana yana dama yace inni ahabbtu hubbal khair yace na so maganan na so dawakan nan saboda son dawakai al alkhair an dhikri rabbi har suka mantar da ni game da Allah wa sallal sai zo ya sallar la'asar din bayan nan kun gane ko thumma ada ila ikmali istirad sannan ya dawo ya ce a ci gaba da kawo su kun ji maganar wancan da suka yi magana ha rijaluhu Alai. shikenan sai mutanen su suka zamai da waɗannan dawakai wa ja'ala yamsahu bi yadihi suqaha wa anaqaha ya koma yana shafan kafafunsu da wuyansu hatta akmala istiradaha har aka gama gani yana jin daɗi hadha wajhul aubati allati wasafa biha Suleiman alaihi salam fi qawlihi wannan shine huskan koma zuwa ga Allah irin wanda aka faɗi annabi Suleiman yana da ita wa fi qawlihi ta'ala innahu awwab mai yawan mai da al'amari ga Allah ne na'am akwai namba ta biyar amma kafin nan akwai nahar na uku da na hudu ko al'aridu ai hum wasu khair shine zababbin dawakai na yaƙi da aka gitta ma na khailihi masu koro masa su ne masu gadin dawakan shine suwas masu kiyo wanda suke kulawa da dawakai wal ardu huwa al imrar wal ihdar amama ra'i wannan ba shi in an ce eh, wannan ar shine a kawo abubuwa gaban wanda zai kalla a nuna masa wal jiyad jam'u jawadin june jawadin wa huwa al-farasu shadidul hudri shine doki wanda yake mai yawan an dame shi zai iya gudu sosai kama yuqalu lil insani jawadun kamar yadda ake ce wa mutum mai yawan kyauta idza kana kathirul atiya ghaziraha idan yana da yawan kyauta sai a ce mai jawad wal jawadu jam'un jam'un ala ajwadin wa ajawid duka wannan jawad dawakai ne na hudu a safinatu ai wannan sifatun ne li mawsufin mahzufun wannan wata sifa ce na wani abu da aka share wa huwal khailu aw afras shine doki ko dawakai khail wa huwa alladhi yaqifu ala thalath qawa'imin wal wahida sa wannan masafinatun shine wanda doki wanda yake tsayuwa akan kafafu guda uku in guda ɗaya ne sai a ce safinatun sancan kuma da yawa safinatun to shine wannan ba saboda haka wannan abun nan kenan na biyar ذكر كثير من المفسرين أن قوله malaman tafsiri da yawa sun ambato cewa maganan nan da aka ce fatafika masham bisuki wal ana nabi suleiman ya ci gaba abun nan ba annabi daud ko ya ci gaba da shafan waɗannan abun nan ɗinsu na'am annabi suleiman annabi suleiman ya ci gaba da shafan waɗannan dawakai bisuki wal ana wato sai aka ce annahu zabaha wa ta'amahal fuqara ya yanka su ne ya ciyar da fakirai li'annaha alhatu an sala domin ta ɗauke mashi hankali daga sallah wa ma fi tafsiri huwa ikhtiyaru ibnu jarir wa huwa alhaq wa sawab amma fa abin da yake cikin tafsiri shine zabin da imamul mufassirin yayi shine ibnu jarir at-tabari wa huwa alhaq wa sawab shine abin da yake gaskiya shine daidai kenan ba yayyanka su yayi ba a'a da aka gama bayan sun ɗauke mai hankali ya tuba ya yi sallan sai ya ce to yanzu ana iya dawo da su tun aiki za a yi da su sai ya shashafa su saboda jin daɗi kun gane maganar ya jama'a to saboda haka kada amma a samu saɓani da kai in ka je ka ji wannan wani ya fassara ka ce shi alhamdulillah kada ka ce a muka Allahu ina so in ci gyaran ka a gyara wannan wurin ba haka aka ce ba me zaka karu menene zaka yi abinda ake so ka gane bayan nan bayan Allah ne suna aiki saboda Allah ko ma'anan ta fito ko bata fito ba a tsaya daga nan kada ai gardama ya fito ko haka akwai abin da dole sai an ce ai magana akan shi akwai abin da ba wani bukatan abin da za a zo ai jayayya akan shi kawai almuhimmu dai ana so a ba mu kissan nan ne mu gane al'amari kuma ma musulunci ya zo ya bayyana mana irin wannan domin Umar dan Khattabi radiyallahu anhu ya taba zuwa kallon wata gona tashi ya je zagaya ya je gonan nan ita ce daga cikin dukiyarsa wadda ya fi so amma da ya je shi ma ta jinkirtar da shi ya dawo ya tar an yi sallah shi nan da ya dawo sai ya sadaka da gonar ya ce wannan gona tun da ta ɗauke mana hankali a aka yi sallah ba ma nan ya yi sadaka da ita kamar yanzu a ce ɗan borno yana da fili akan ali kilo ɗin nan shi nan ya je ya rasa sallar la'asar a malali sai ya koma gida ya ce filin nan ya je kallo fa shi nan Abin nan an saya miliyan ɗari uku ya ce ba zai saida ba yana jiran a saya miliyan ɗari biyar kuma an ji an ce mai akwai wani ana sa ran zai zo ranar da ya biya amma yanzu da ya rasa la'asar ya yi sadaka da shi ai kaga duk garin nan sai har duguri sai an ɗauko masu ruƙuya wasu mu dan borno ruƙuya su ce to dan borno gaskiyan magana dan borno tun da ya ba da filin nan to bai da lafiya har maiduguri sai an ji an ɗauko masu ruƙuya manya manyan malaman nan na maiduguri wanda suka rubuta qur'ani so goma goma sai an ɗauko su a ce su zo su yi dan borno ruƙuya tun daga dan uwansu nan ya haukace ya ba da ya ba da fili akan alaƙilu na miliyan ɗari biyar sun kyauta sun yi ma haka ko to amma abdullahi dan umar shi sai da ya wuce baban ma tun da shi baban rasa sallaye shi ko in aka yi kabbara harama ma bai shigo cikin masallaci ba aka yi yana waje tun aka yi sallan nan sai ya yanta bayi ce ai ba abin da za mu yi yanzu da muka rasa kabbara haraman nan asarar da aka yi baka da makwafinta a duniya to yanzu dan Allah yanzu kwana nawa muke yi muna samun kabbara harama kullum nan fa aka yi maganan cewa mutumin da ya yi sallah kwana arba'in sallah arba'in ma aka ce ba kwana arba'in ba sallah arba'in idan kai sallah arba'in kana samun kabbara harama tun daga kabbara harama da kai ake yi har sallama guda arba'in sallah arba'in to ka aminta ba za ka zama munafuki ba to yanzu ka kana kwana takwas ba kenan to amma yanzu in ba masu jajawur a ce wani ko limamin ne ba zai iya haɗa kwana takwas ɗin ba yana samun sallah ƙarshen ta wata rana an zo wata sallah sai dai a sa wani limamin ya yi sallah shi ma yana bacci kwana takwas ka jera su kwana takwas a ce baka mas baka misin bara harama ko a wani masallaci ne ba ce ma sai masallacin duk inda ka san kake kai dai kawai ka rike har ka rike wuta ai kwana takwas baka rasa kambara harama ba ka ji yadda zaka sha kafin kai wannan aikin to amma sai gashi an ce Sa'id ibn al-Musayyib shi shekara 40 yayi bai rasa kabara harama ba bai rasa sahun gaba ba bai ga keya kowa ba ma shi shekara arba'in kuma a cikin masallacin manzon Allah in ba a gan a masallacin nan ba ko rashin lafiya ko kuma ya tafi hajji ko umra amma sai da aka yi shekara arba'in sai da ya kai ga duk yaran da aka haifa kafin wannan lokacin bai san su ba saboda shi shi ke fara zuwa masallaci shi kowa ke barowa can sau haka yaran duk da ke bayan shi shi bai taba ganin su ba an haife su kafin sannan shi yana masallaci sun girma yana masallaci sun taso yana masallaci sun zo masallaci yana gaba bai taba wai goya ba ya fita balle gansu to saboda haka su haka aka kai shekara arba'in amma mu yanzu ka ga mutum sai ya shekara arba'in ɗin ma sai ya ƙara zama ma rikakken ɗan duniya ai ta mai magana yana cewa wai wai hamma da wani shirme wai life begins at 40 sau da tun da ya kai 40 sai fara yanzu ne zai fara rayuwa saboda ya ga in ba gado aka ci ba a tsarin ƙasar nan zai wahala ka kai shekara baka kai shekara arba'in ba ce kana da kuɗi sanannun kuɗi cilin gado ka ci saboda tsarin ƙasan tsari ne irin na fir'aunanci ku dore ku ji ku ji ba mu da tsari ba mu da sanin ya kamata ba mu da adalci abinda ya kamata a yi ba a yi saboda haka Allah ya ba mu mafita to waɗannan dai su ne saboda haka ka tsaya ku kalli waɗannan abubuwa haka mu kalla amma yau a ce maka mutum yana da wani abu babba ya bada shi sadaka ina muna da sanin abun nan wani lokaci ba a so a yi ta magana a kan wani abun nan ne na taba gaya maka wani yaro nan da ya zo wani abun nan ba da maman shi ta ji ha abun ba a ci komi shi sa wani za ku ga in ya zo ko babba ne idan ya yi alkhairi ko yanzu akwai mutane da yawa za mu ta turo wani sako suna turo sadakoki amma mutum zai ce da Allah kada a gaya ma kowa shi kawai saboda Allah ya yi saboda wani idan wani na ma ya ji ko wasu suka ji hawa malam ai shi kenan ana da iko a hana shi an hana kenan daga nan ba zai ƙara yin abin nan na alkhairi ba kuma aka sai a ce a so haka wanda suka yi muna fata kowa abin da ya Allah tabaraka wa ta'ala ya san wanda ya Allah ya saka masa da alkhairi labiya so haka wannan shine dan haka mu daure mu gane irin waɗannan abubuwa amma wasu subhanallah waɗannan dai su ne hidayatul ayat a gurguje alwaladu salihu ɗa nagari hibatun ilahiyatun ai liwalidihi wato idan aka baka ɗa ko ɗiya nagari in an ce alwaladu ismul jinsi ne ba ana nufin ɗa namiji ba ba ana nufin ɗiya mace ba ya haɗa dika in an ce walad yana ɗaukan ɗa namiji yana ɗaukan ɗiya mace na haka in Allah ya ba mutum haihuwa kuma ta zama na haihuwan nan mutumin kirki ne ko mutum ne kirki ce aka samu to wannan kyauta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala aka yi ma mahaifan wal yashkurillaha ta'ala ayman wa haba zalika to ya gode ma Allah wanda ya bashi wannan kyauta na biyu as sana wa al-'abd bit tawbatil fawriya allati ta'qubu adh-dhanba mubasharatan ana yaban bawa ko baiwa wanda yake tuba nan da nan shine fawriya duk mai tuba nan da nan ya cancanci yabo allati taqubu dhanba wanda mutum yanzu yanzu yayi zunubi kuma ya tuba nan take wannan yabo ya samu wannan na uku jawazu istiradil hakimu alqaid quwwatahu wato ya halatta shugaba wanda yake shugaba ne jagora ne shi na yaki ko na shugaba kamar chief of army staff ko kuma wanda yake wannan wannan defense minister misali ya nemi cewa a kawo mai kayan yaƙi ya gani saboda ya san shirin da za a yi ko da rana ta ɓaci ta da laha saboda ya bincika ya gano ai lima qad yahdathu ay yuhaddithu fiha saboda ya gami zai iya yi ciki ko kuma wani abu ya faru sannan na hudu ya talaqu lafzul khairi ala alkhairi akan faɗi alkhairi akan doki kawai a ce alkhairi ne fihi taqriru anna alkhaila idha rubitat fi sabilillah wannan ke tabbatar da doki in dai an ɗaure shi saboda Allah dan jihadi ba dan wasa ba a kana ta'amuha wa sharabuha hasanat to duk wanda ya daura doki saboda addini to da abincinsa da abin shan dokin da abin da dokin yake sha da hidimar da ake masa duka wannan za a rika rubuta wa mutum lada a wurin Allah kamar yana sadaka liman rabataha fi sabilillah ga duk wanda ya daura doki saboda Allah kama fil hadith sahih kamar yanda aka faɗi cikin hadisi ingantacce al khailu li thalathin doki ana daure shi dan abubuwa guda uku in ma dan jihadi in ma dan kaza in ma dan kaza ya fito ko sannan na biyar rabto ta'irati yana da kyau a ɗaura jirage yanzu ake ce masu ba tsuntsaye ba a ta'irati jirage an nafasa wanda za su riƙa ruwan bama ba mai in ta ɓaci bil hazairi a can inda za a je in ana yaƙi al yawm wal mudarra'ati da waɗanda za su riƙa tarewa kamar sulkuna wanda za su riƙa tare abubuwan an harbo wa idadi halil qitali a jesu dan yaƙi fi sabilillahi wannan halla mahallu rabbil jihad shi zai tsaya matsayin da dawakai dan yanzu in ka da dawakai ka je ka tsokano wadancan masu su zo su kashe wakan ba harbi daga can ma za su harbe su to shikenan daga nan dan haka zamani in ya juya sai kowa ya juya ba kamar yanzu waɗanda za su zo su ce ga masu bindiga ko kuma ku nemo kwari da baka ai ta gaya mutane a masallaci ya kamata kowa ya tanaji kwari da baka kwari da baka ko ka tanaji gora ko sanda wa za ka doka sai dai wanda ya shigo ɗaki shi ma ɗin ka tanada don in ta ɓaci kusa kusa da kai amma ana maganan harbi daga wata ƙasa kai kana maganan kwari da baka ko kana maganan dutse a cikin baka ko a cikin gwafa to wani ma ko gwafa nan fa muka zo da hannu ma a jifa a jefi durom wani da hannu da ya jefa ma kawai sai sai ya tsere daga nan hannun sai da ya kwana bakwai yana ciwo to ne zai eh ya eh, ya ma to kaji ka ɗau dutse fa kawai ka jefa kai saiti muga za iya in ka ɗau dutse za ka iya samun wanda za ka samu shi fa aka gwada nan a wuya gagara to balle a sa da roba balle a harba da roba balle kuma a sa baka a harba da kibiya to kuma ma an wuce su sai dai ba za a ce an wuce su ba gaba ɗaya kana iya riƙewa don ta kusa-kusa kana da shi cikin abun nan ɗinka amma wancan ya taho da wannan kai ka taho da dutse shi ya taho da bindiga ya nuna ka kafin ka ɗaga dutsen nan kai wani abu haba har da kai da gidan kudi ya gama da ku saboda haka kowane zamani da irin abin da za a yi walaqad fatanna sulaiman mun fitini annabi sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan sannan muka wurga akan kujerarsa muka sanya masa wani jiki rabin jiki sun anab sannan ya mai da al'amari zuwa ga Allah qala rabbi wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di sannan sai ya addu'a ya ce ya Allah ka gafarta min kuskuren da na yi kuma ka bani mulkin da bai kama ba ba ka ba kowa ba ni kadai ka ba innaka antal wahhab lalle kai mai yawan kyauta ne wasakharna lahu riha tajri bi amrihi sai muka hore masa iska yana tafiya da sa ruha'an cikin taushi cikin hankali cikin natsuwa haythu asaba duk inda yake so kuma aka canza masa wa shayatin muka hore masa aljanu kulla banna'in wa ghawwas kowane daga ciki da magina da masu nitso a cikin ruwa suna ɗebo arziki duk abin da ake so sai su shiga ruwa su ɗebo kuma gini duk wanda yake so su gina masa wa akharina muqarranina wasu kuma masu tawaye masu laifi su kuma ana ladabtar da su su kuma aka sanya su aka ɗaɗɗaure su a cikin kurkuku fil asfayad da ƙuƙumi an ɗaɗɗaure su saboda sun yi laifi kuma a sa wasu su yi masu duka saboda sun saba ma umarnin shugaba hadha hata'una wannan kyauta ce da muka yi ma daga Allah ce muka baka wannan famnun in ka ga dama ka ɗauka ka ba wani au amsik ko ka hana kowa bi gairi hisab ka ba da abin da ka ga dama ba mai ce ma dan me ka hana ba wanda zai ce ma dan me dan a nuna an bashi cikakken mulki yana cin gashin kansa an bashi autonomy abin da yake so shi zai yi wa inna lahu indana la zulfa sannan bayan haka nan kuma lalle annabi Suleiman a wurin mu inji Allah tabaraka wa ta'ala yana da matsayi babba yana kusa da Allah tabaraka wa ta'ala wa husna ma'ab da kyakkyawan makoma Allah ka ba mu kyakkyawan makoma ba dan halin mu ba sharhul kalimat ai walaqad fatanna sulaiman ai ibtalainahu mun jarrabe shi wa alqaina ala wannan kursiyihi jasadan muka jefa wani jiki ai shaqqi shaq waladin wato mayyitin la ruha fi aka jefa masa rabin yaro akan kujera ba shi ma da rai wannan thumma ai thumma ana sannan ya koma ga Allah ai raja ila rabbihi wa taba ilaihi min adam istithna'ihi fi yaminihi zamu gani bayanin abin da yasa aka yi haka dalilin annabi Suleiman ya ce ne yau zai zagaya iyalinsa su ɗari wani wurin aka ce su casa'in kamar yadda za mu gani a nan ya ce zai zagaya su cikin daren nan saboda yana so idan ya zagaya su kowace ta samu juna biyu saboda a samu sojoji guda ɗari ko guda casa'in wanda za su yi jihadi saboda Allah amma sai bai ce in sha Allahu ba a wurin wani har ya ce masa abokinsa ko wanda suke kusa da shi ya ba shi shawara ya ce ya nabi yallahi ka ce insha Allah sai ya ga ai tunda aikin Allah ne ko dai ya shafa a wani abu ya ɗauke mai hankali ko kuma ya ga wannan abu fa aikin Allah ne za a yi kuma ana so a yi wani abu har sai an ce insha Allah saboda haka sai bai ce ba sai aka jarraba shi aka ce to ko ba za a bashi waɗannan yaran guda ɗari ba ba za a bashi guda casa'in ɗin ba ma hasali sai aka bashi ma fitina domin an ba shi mutum rabi ba cikakken mutum ba ba rai ga jiki yankin jiki aka haiho shi kuma aka ɗauko aka aje mai kan kujera ga abin da kai shi yasa kullum muke maimaita miraran wa tikraran in akwai wani abu da ya bamu matsala a ƙasar nan to akwai wannan rashin cewa insha Allah nan da muka yi ta magana a kai kuma Allah bai sa dai an ji ba ko kuma an ji amma dai kuma ga yadda abubuwa suka gane tunda duk abin da za ka yi in an gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa a wurin Allah ya yi magana shi ne mafifici wannan annabin Allah ne ku dibi sai da aka faɗi matsayinsa fa shi fa kusa da Allah yake wa inna lahu na la zulfa wa husna ma'ab yana kusa da mu amma da bai ce insha Allah ba ga aikin nan aikin Allah za a yi kafa al'umma za a yi kafa addini za a yi amma da bai ce insha Allah ba sai da aka ladabtar da shi annabi alaihi salatu wassalam tambaya aka yi mai yahudu na so su kure shi ya ce masu ku je ku dawo zan ba ku amsa gobe bai ce in sha Allahu ba sai da aka yi wajen sati biyu ko kwana goma sha biyar babu sako daga sama bayan nan hankalin shi ya tashi yahudu suna ganin za su samu yadda suke so su ta manzon Allah tunda dama ta aka ji a mai tambayoyi guda uku to shi shikenan yanzu an zo an bai tambaya ya ce ga shi nan ku zo ku anshi amsa gobe amma bai ce insha Allahu ba aka rike abun ba gaya mai ba kuma ba shi innahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha baya faɗin abu sai in an masa wahayi sai dai abun to bai faɗi insha Allahu ba da aka zo aka gaya masa bayan hankalin shi ya tashi aka ce to wala ta taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah daga yau kada ka ƙara cewa zaka aikata wani abu gobe sai ka ce in Allah ya so to saboda haka in kuma ka tuna ka manta ka manta baka ce ba to ka tuna ka ambato daga baya in ka manta baka faɗi wannan ba wadhkur rabbaka idza nasita ka ambaci ka in ka tuna wa qul asa menene an yi yahdiyani rabbi li aqrawa min hadha rashadan ka je ka gane wannan annabi isma'il yanka shi za a yi da ya ce satajiduni in sha Allahu mina sabiri za ka same ni in Allah ya so daga cikin masu haƙuri daga nan da aka yi haka sai aka ba shi haƙurin kuma Allah ya canza mai don shi baban sai aka canza mai da rago babba aka yanka ba a yanka shi ba saboda ya ce in sha Allah aka zo aka gaya mana yaro mai gona waɗannan masu mutanen annabi Musa da suka zo suka yi ta cewa a ba su saniya a ba su irin wannan a ba su irin wannan inda ba su ce insha Allah ba sai sun kai saniya dubu ko dubu suka faɗi sai an nemo masu amma da suka ce wa inna insha Allah la mutadu sai aka ba su suka shirju sai suka gano cewa yanzu aka aka tunda sun ce insha Allah aka gaya mana ya juju wa ma juju abin da yasa ba su huda bangon nan suka shigo ba dan har yanzu ba su ce insha Allah ba duk radda suka ce insha Allah gobe za mu gama to gobe za su gama amma tunda ba su ce insha Allah ba za su yi ta yi duk shekarun da suka yi tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan suna ta aiki su fasa katangan nan amma saboda ba ce insha Allah ba ba su dama tun lokacin ne da ya tare su kuma sai su huda su huda su huda sai sun ga yar kofa sai shugaban su ya ce ku bari kawai gobe in mun dawo za mu ƙara samu fada shikenan gobe suka da sai ta katangar ta koma yadda take to mu ma haka aka yi mana mun an tadda matsaloli an tadda matsaloli aka ce za a yi maganin su cikin wata daya ko cikin shekara ɗaya ba a ce insha Allah ba sai matsalolin suka fi na dama suka yi ta lunkuwa in an fasa nan sai su kama ta nan in an fasa nan kai ka ce gobarar daji kai kuma da ruwa a buta yanzu daji ya kama da wuta kai kuma da ruwa a buta kana so ka kashe shi kuma baka ce insha Allah ba kuma kana zuba ruwan wasu na kunna wata wutan ka ga man da za ka kashe ruwan wutar daji da ruwa a buta to ko ita wutan yanzu ba jiya ne ina jin naji a bututu masu masu masu wanda aka yi masu gobara a nan fante fanteka muna fata Allah mai da masu da alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su juriyan wannan asara irin wannan lokaci da ake cikin wannan kunci mutum yana kasuwan ma yana ci da kyar yana sha da kyar kuma ya je ya tarar gaba ɗaya shagon da wurin ya kone gaba ɗaya Allah shi ne mai hikima muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya musanya masu Allah ya tausasa masu Allah ya sanya masu sanyi a cikin zukatan su haƙuri da wannan jaraba amma abin akwai takaici sun ce sun kira masu kashe wutan nan sun kira an kira su zo su ɗan abin nan ba duk inda suka zo wasu su ce ba ba su umarni daga sama ba wasu su ce haka na ji mutum yana faɗi wasu su ce ba mai wasu su ce to me amfanin wai waɗannan motocin da aka aje in dai matsala za ta tashi ba su iya zuwa me amfanin su sai dai a cire kuɗi a ce an so su an tara a banza ba maganin abin za su yi ba amma in aka zo aka ga an yi wani abu an taimaka shi mutum ko ciwo yake da shi in ka zo ka ce mai sannu ba cire mai ciwon kake ba amma yana jin sanyi saboda wannan abin da aka yi masa amma yau a ce al'umma dukiya mai ɗan karen yawa suna gani ta cinye wuta ba wani abu da za a yi masu daga hukuma haba ilallahi mushtaka muna fata Allah ya ba su mafita Allah tabaraka ta'ala ya canza masu Allah shine mai azurta muna fata Allah ya azurta su ya kwafe masu wannan masifa da suka samu kansu a ciki Allah ya ba su mafita dan tsarkin sunayensa Allah ya sa kuma ya zame masa kafara ba karamin abu bane musulmi yana da abinci yana da sana'a shi yana da abin da yake ci yana ciyar da iyalin shi ya waye gari gaba ɗaya abin nan ya kone musiba ce babba sai dai Allah shi ya san hikiman da ke cikin abin amma muna fata Allah ya ba su mafita da haka irin waɗannan abubuwa suna faruwa cikin al'umma ba a jin daɗi dukiya ta ƙone ana gani bayan kuma hakki ne fa na hukuma daga cikin manufofi na shari'ar musulunci shine gwamnati sai ta tsare ma al'umma abubuwa guda biyar na farko addininsu na biyu rayukansu na uku dukiyarsu na hudu hankali na biyar nasaba to waɗannan abubuwan guda biyar duk gwamnatin da bata kula da su ba ta kasa tsare su gwamnatin nan ta yi felin da ci nasara ba ta samu rashin cin nasara sai dai ta ina abin ya fito ta ina ya fito wannan kuma mu sani ba amma dai in dai ba wannan abun ya zama na to yanzu ku duba ma inda ma ake da ƙasan inda ƙasar take kuma daga nan ma ake samun matsala ma an fara zuwa can ma ana kama mutane in kuma ba gazawul fikiri suke ma mutane ba tunda wanda ke son ƙasa ta koma wani wuri zai ce ta koma haka nan ne kawai ba sai ya sa kuma ba a sa a ta yin abun ba a ce ce to dama ya ce ma saboda insecurity ne gashi yanzu abun na ta faruwa mu dabbobi ne ko mu shanu ne ba mu da wayo ba mu san me ake nufi ba za a yi mana gazo fikiri in ya kasa a nan din su mutanen ba su iya zuwa Lagos Lagos din da ba tafi ma tantiranci ba in haka ne so da haka wayo ne ake so a yi mutane kawai illa iyaka tun da an gan mu shanu kamar yadda ibnu qayyim yace yace mutane sun wayi garu sun zama shanu ana kora su inda aka ga dama a sa sanda daya kora su a tura duk inda za a tura to shikenan an zama shanu kuma sai a zama haka amma ya kamata ku gane akwai gazul fikiri tunda manufar shi kenan sai ya dauke komai ya maida can haka kawai zai dauke saboda haka sai dauko wani abu a sa a ce kaza na faruwa kaza na faruwa kaza na faruwa kowa in ya zo ya ce insecurity ba duk kasar bace daya a hana shi wannan inda yake ya za a yi ƙasa ɗaya amma wani wuri ana zaune lafiya wani wuri ba a zaune lafiya kuma kai ka zauna lafiya ka ce ka ce wani wuri kake so ka tsare da wani wuri mu ba mutane ba ne kenan an ɗauke can mu nan a kashe mu an koma can an samu can an samu can komi ya yi kyau mu nan da ba insecurity ne to sai a bari a kashe mu ko ko warewa suka yi nan wurin in an koma can sai a ce to tunda sun ware yanzu a zo a ƙarasa su a nan ku dole ku yi tunani haka ya kamata mu gane inda muka nufa mu yi ta Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita mu mu san ina mafitan nan take ba amma dai Allah shi ke da al'amura a hannunsa amma ya kamata mu zama idan mu yana buɗe mu tashi daga wannan subat din da muke ciki wannan baccin da muka yi har muka yi saleba ya kamata mu farka mu gano inda muka nufa in ba haka ba jikokin mu nan gaba sai sun tsine mana cewa ba mu taimake su ba ana maganan shabab ana maganan matasa matasan mu kullun ƙasa muke koma ba mu da komi ba su iya komi ba ba sana'a ba ilimi ba komi duk abin da aka zo yi mu ne baya sai kaga an lissafa abu yaran mu gaba ɗaya ba sunan ko ɗaya ko kaga mutum biyu kaɗai mutum biyu sauran duk su ne can ka gaya ya to in an zo raba arzikin ƙasan wata rana ya za in an zo raba matsayin wata rana ya za ba ku da kowa Allah ya ba mu mafita dai mu ba mu ta riga ta kare mu dai kawai gaskiya yanzu share fage kawai muke na'am na ka aji da bagabakin ka Allah ma <laughs> ka ce ga zo fikiri to Allah ya ba mu mafita mhm an gama ta. Allah zai sauƙaƙe. Allah ya bamu mu mafita Allah dai kyauta Allah ya bamu mu mafita mu tafi saboda haka waɗannan an ba shi waɗannan kyaututtuka mu daure mu gane irin waɗannan ƙur'ani fa muke karanta kuma ƙur'ani salihun ne li kulli zamani wa makan yayi daidai da kowane wuri yayi daidai da kowane zamani saboda haka ka saki jikinka littafi ne na Allah fahimtar shi ake karantawa in saboda shi ne ko duk abin da za a yi ma an daɗe inda saboda littafin Allah ne ya fito ko ina nike saboda haka babu istithna'i ba su istisna'i ba mun kawo misalai da ɗan dama ku diba wancan lokacin da fa yaro ne zai baban shi zai mutu shi kuma na wannan kisan na saniya bai ban mara komi ba ba yaran nan suka kalla shi da maman shi suka ce oh yanzu zaka mutu zaka ban mu haka nan yace ba zan baku haka nan ba insha Allah ba za ku wulakanta ba ya gaya masa haka ya mutu ya basu da wannan saniyan guda ɗaya. to da yace insha Allah wasu can ba su ce insha Allah ba sai aka turo su su za su sai wannan saniya saniya ita kadai ce su sun nemi a basu sai an gaya masa kalan saniya sai ya zama na wancan saniyan yaron nan da baban shi ya ce insha Allah ba zai wulakanta ba sai gashi ita ce za a saya kuma ba ta sayarwa ba ita kadai ce ba irin ta aka ce to in ko za a saida sai an je annabi Musa ya sa baki annabi Musa ya sa baki aka ce a saida masu amma kudinta shine in an yanka ta an fede ta to sai an cika fata ta da zinariya kuma su suka yadda suka suka yadda a haka din cewa su dai suna so sai sun gano wanda ya kashe musu dan uwa suka sai saniyan nan da cikin fatar ta na zinariya yanzu an canza saniyan ko ba canza ba an samu arziki ko ba samu arziki ba to har yau har gobe haka abin yake in ka tashi mutuwa iyalinka suka taru suka kewaye ka da kuka kai fata Allah ya baka ikon abu biyu ni abin da nace kenan ni to shi ma ina baka shawara wataƙila in ka same shi ya ishe ka farko Allah ya baka iko ka ce masu kakku damu na bakurin Allah insha Allah ba za ku wulakanta ba shine in an bashi ajiya ba ta tozarta na biyu kai fata Allah ya sa kai kalmar ka ta ƙarshe kai kalmar shahada daga nan ka ja bakin ka kai shiru ka rubu da su mala waka ko akwai ƙari eh ba sai ka gaya musu ba Umar Aziz eh eh ai za su ji haushi wani. wani ba su zani ba amma duk kusan ɗaya ce ai cewa ya shi ta shi ba zai ma shi ɗaya yake so kawai ya fata Allah ya bashi ikon cika da kalmar shahada amma waccan ɗayan shi ta Umar dan Abdul Aziz zai masu ya ce in ku mutanen kirki ne salihai to Allah zai tsaya muku in ko ku ƴan banza ne to dama ni ba zan taimaki ƴan banza ba mhm ta kaga akwai mata a ciki ko akwai wasu abu in ka faɗi wannan ɗin ma ka yi koyi amma dai in ka ce masu kawai ni na ba kurin Allah to sai dai fassaran kalman ne wasu ma wasu yadda ba da ita ni na taɓa yin kalman ma ta jawo fitina za ka yi tafiya an ce za ka ce ma iyalanka astaudi ukumun lahallazi la tadi'u wa ahu, haka aka ce ka ce wata zai ce tuhumar tamaniki ya za a ce an bata da Allah kai ko abin da kake nufi na bar ajiya kurin Allah wanda in an ba shi ajiya ajiyan nan ba ta tozarta haka fa kace to ko dan ba harshen mu bane ko ko menene amma da gangan ne abin da mutum zai tambaye ka ka fassara mai ga abin da kace in ma bai sani ba kuma wa ya ce ki zuwa karatu ya ji so haka in ka tashi abinka kawai ka bar mu Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yafi kowa daraja amma da iyalan Ja'far lokacin da aka kashe Ja'far da suka zo 'yan yaran shi ya gansu an masu kwalliya an gyara gida matar shi ta yi shiri miji zai dawo ya kalle su ya sunkuyar da kai yayi kuka sai kama su ya rungume ya ce Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi ya Allah ka kwafe ma Ja'far a iyalansa kuma iyalan nan ba su tozarta ba da rige-rige aka riƙa yi wajen auren su sai na abubakar ya fara auren auren matan dan ya rike 'ya'yan ‘ya'yan nan suka taso ba a san wani wanda ya fi su albarka ba cikin madina sannan bayan na ali bin abi talib ya taho ya ɗauke duka gaba ɗaya rige-rige ake wa zai auri matan wa zai rike ‘ya'yan saboda Allah ya tsaya musu haka kakka zo dalilin ‘ya'ya ka mutu baka san abin da kake ciki ba ko dalilin bakin cikin su ya hana kama kalmar shahada dan bakin ciki kaɗan zai gitta ma lokacin mutuwa ka kasa kalmar shahada in ba ya sa'a ba a da kai a yi da kai ka yi ka yi ko kuma ka ce ba zan yi ba ma haka daga nan masifa ta zo so da ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya baka abin nan na taba baku labarin da na ji wajen wani wani malami yana faɗi ya ce wata rana wani mutum ya zo mutuwa sai iyalansa suka je asibiti suka yi ta kuka da yaran shi ya kalle su me suke ma kuka suka ce abin da suke tunani yanzu in ya mutu ya za su yi gida ma dai ga su da yawa ga gida na haya babu kaza babu kaza babu kaza ya kalle su ya ce ni dai ya sani na na yi maku ya abin da zan yi maku lokacin da nake raye na ɗauki ɗawainiyar kowa gwargwadon abin da Allah ya hore min na sa ku makaranta na yi maku kaza na yi maku kaza na yi iya abin da zan iya yi yanzu kuma zan mutu na ba ku Allah Allah shi zai kula da ku ba dabara ta bace ya ce kada duk wanda ya ƙara yin kuka saboda wannan a gabana ba yafe mai ba ina gaya maku bayan ya mutu wani ya zo zai wuce ya ga ana zama ana taziyan nan ya tsaya ce rasuwa aka ka ce eh wani mutum ne ga shiga shi kaza kaza Allah ya mashi rasuwa ga ga ga gida ma ga wani ya ce oh Allah da iko yake Allah ya bashi mafita da yamma kawai sai ya dawo da takardar gida ya fi wannan gidan da suke ciki ya ce wannan gidan ya ba iyalan shi kyauta har abada su je su zauna tun Allah ya ba shi yana da gidajen nan da yawa Allah ya ba su al'umuru biyadillah ka dogara ga Allah sai ka zauna lafiya ka ƙi dogara gare shi kuma ka zama kai ni yasu kai ta kiran wailatu kuma ba amfanin komi ka saki Allah ka kama reshen banza ka faɗo ka kareraye na haka mutum ya dogara ga Allah ba da dabara kowa yanzu duk wanda za ka sani yanzu a ƙasar nan in dai ba su masu jakwalan nan ba wallahi in dai ka ce ma mutum da albashin shi da sana'a shi da dabarar shi to ba daga nan yake ci ba ita ce in ita ce kaɗai ba ta riƙe mutum kwana nawa za ka samu kuɗin su ƙare wannan yan abu kana ma da abin yin kenan wani kuma shi yanzu bai fada takamaiman wani abu amma in ya tashi da safe yana fita kamar tsuntsu kamar yadda tsuntsu ke fita bai san inda za ya ba bai da wani abu takamaiman. amma da ikon Allah zuwa yamma sai ga Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi kuma dama haka annabi ya gaya mana da a ce muna tawakkali mafi cancantan tawakkali kamar yadda tsuntsu ke tawakkali da Allah zai ciyar da mu ta inda ma bamu sani ba saboda tsuntsu yakan wayi gari cikin shi ba komi amma ya yammaci cikin shi kuma cike da abinci ya dawo har ya ciyar da ƴan ƴaƴan shi ma ya fito ko to haka waɗannan su ne ina ne ma fasakharna lahu riha ai wahab na wannan minani naku yace wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ka bani kyautan wani mulki wanda ba za a ba kowa irin shi ba ai atini mulkan la yakunu lisiwaya minan nasi gabanin mulkin ba wanda zai same shi daga cikin mutane wasakharna lahu riha muka hore masa iska ai istajabna lahu muka amshi addu'an sa fasakharna lahu riha tajribi amrihi muka hore masa iska yana tafiya da izinin sa ruha'an kenan haythu asab yana tafiya malan a cikin laushi cikin hankali kwance babu wani abun nan aka bashi iskan nan tafiya wata guda dawowa wata guda har yanzu ba ya jirgi mai wannan tafiyan ba ai layyana ai haithu arada mai laushi mai daɗi duk inda ya nufa ba iska ce mai fatattaka abubuwa ba ko yayya ga kaya lafiya lau wa shayatin aka hore masa shaidanu kuma kullu banna'in wa ghawasin kowane da cikin magina da masu nutso ai wasakharna lahu shayatin min aljinni aka hore masa shaidanu daga cikin aljanu minhumul banna daga ciki akwai magina wa humul ghawwas akwai masu nutso ay fil bahri su nutso cikin ruwa su ɗebo abubuwa muqarranina kuma fil asfad akwai masu laifi ay mashdudina wanda aka daddaure su fil asfad fi aidihim aka daddaure hannuwansu ila anaqihim fi sujuni al muslima aka daddaure su a cikin kurkuku masu duhu wa zalika idza tamarradu wa asaw amran min awamiri wannan ana masu ne idan suka kangare aka sa su aiki suka saba ma umarnin shugaba suka kibin umarninsa to sai Allah dabtar da su a ata'una wannan shine ai wa qulna lahu ya a ata'una muka ce wannan shine kyauta daga wurin mu Allah tabaraka wa ta'ala ya wannan babbar kyauta kenan an baka kyauta famnun aw Ka kai kyauta ka bada ai aiti man shi ita ka ba wanda ga dama wa ma shi ita ka ba abin da kake so wamna ka ba shi abin da kake so ka ba wanda ka ga dama wamna kadhalika ka hana bi ghairi hisab ai minna laka mun baka kyauta ba wani lissafin da zamu yi ma duk abin da aka baka na dukiya ka sarrafa shi yadda ka ga dama kwanaki nan na gaya muku na ce wani malami na ji dattijon malami yana magana yake cewa ya karanta yana karanta wani littafi ya bada kissa ya ce annabi Suleiman da aka bashi dukiya aka bashi aka bashi aka bashi sai ya ce ma Allah yana so su ma a ba su dama su yi alkhairi su ciyar da wasu daga cikin bayan Allah Allah ya ce masa ya annabi Suleiman aikin da muke ba mai iya shi sai mu kakka ɗauko makan kabin ya ce Allah ba ni dama dai in ciyar da wasu nima in wasu alheri in ciyar da su za iya ya ce insha Allah zai iya shi ma zai gwada ba shi dama ya samu lada aka ce to "Amma ka dama ka tara abin da zaka tara in ka tara ka gaya mana aka ce ya tara suto ya tara suto ya tara suto na dukiya ya tara malam sai aka ba wata dabba guda ɗaya umarni daga ruwa aka ce je Suleiman zai ciyar da ke yau kidan je ki dan laso wani abu wurin shi sai wata dabba ta fito daga ruwa bai taba ganin ta ba mutane ba su taba ganin ta ba mutane suka yi ta gudu har aka je aka gaya masa aka ce ga wata dabba fa da ba taba fitowa ba ta fito daga ruwa shi ko tunda yana magana da su ya zo ya magana ya ce daga ina ta ce Allah ne ya ce yau ka ce in zo in ci abinci wurinka to ke kadai ta ce a ah, mu in gani ni kadai din mu in gani tukun ni kadai ce aka ce in fito malam dabban nan da ta je ta zagaya ta ce ina inda aka tara aka ce nan shine babban suto na kaza ta ce to ta leka da ta zuro harshe sai ta surru sai ga ba komi guda ɗaya ja ɗaya kawai ta janye shi ah ya ƙara kai ta wani shi ma da ta saki harshe kawai ta haɗe shi aka zagaya gaba ɗaya ta haɗe su duka to saura ina kuma ya ce ah an yi abin da muka tara kenan ta ce tab ai ba za ka iya ciyar da ni ba ai wannan abin da kuka tara kullum Allah yana ciyar da ni a ruwa irin shi so uku daga nan ya ce la haula wala quwwata illa billah Allah shine Allah daga nan sai ta koma ta dan yi karin kumallo saura so saura uku eh kuma ba ita wannan guda ɗaya ce ta fito ai ba ta zo da sauran danginta ba ita kadai ta fito ita kadai ce dai ta fito kuma nan muka taba gaya maka wani kifi ba da aka nuno cikin ruwa shi ma mai cin buhu wajen 180 yake ci kullum da safe ya ci kullun sai ya ci 80 so uku buhu fa irin buhun gero sai ya ci sai ya hadi 80 sannan yake jin ya dan samu kumallo kuma sai ya yi so uku a rana kuma shi guda daya to irin su a ruwa kuma Allah kada ya san ya kasu dabbobin da ke cikin ruwa sun fi halittar da ke kan tudu na eh to ka gani ko to ka gani 64 kashi 64 na halitta a ruwa suke a saman tudu gaba ɗaya mu nan halittar tudu duk ka hada mu da dabbobi in ka cire cikin 100 to ka cire 64 saurana saura 26 to mu kashi 26 ne halittar sama na ruwa su ne 64 to kuma akwai halittun da in suka fito mutane sai dai su gudu da girmansu da irin tashi hankalinsu da yadda suke za a iya tara mutane da yawa su shiga cikin idon wannan kifin su tsaye sau da haka muke yayi Allah tabaraka wa ta'ala kakka ga ka samu wani abu ka rudu ka ɗauka wai kai kai kai yanzu kai ka gagari abu ina wane mutum in kaga ka zauna lafiya kana dariya Allah ne so in bai so ba yanzu yanzu nan za a saka kuka ko kai waye to ku duba da girman da aka ba annabi Sulaiman kuma shi yanzu an bashi mulkin da fa ga ba mai irin shi har yace ce ka a ba wani ma irin shi to amma yana da wannan mulkin ya tara su tos wannan halitta guda ɗaya ba ta fito da danginta ba ita ɗaya tal ta fito amma da ta yi lasa ɗaya ta lashe ta koma ruwa kuma ta ce a irin wannan kullun sai na ci so uku shi Allah na ciyar da ni so ukun wannan kuma dama ba Allah ya gaya mai ba ya ce bayi na sai ni na sai ni haka yake kuma har yau har gobe Allah ya maimaita maganan nan na sai ni ba wanda zai iya ma bayin Allah sai Allah ba wanda zai iya duk wanda ya runguma sai ya kasa yanzu kun ga yawan nan namu a ce yau a rigayyace mu gidan gwamnatin abinci a shekara guda muna zuwa ina tabbatar ma sai an gudu ko kuma kai ta nema tun kana zuwa kana samun full option full option full option haka fara samun less wato wata ran kaje sai dai ka ci dumame na gaya muku wallahi sai an gudu in ka samu ko kuma wata ranka tara an kulle gate ba wanda zai iya da bayan Allah sai Allah kowane ne shi komin abin shi sai dai mutum ya iya abin da zai iya yi sauran nan ya bari ba wanda zai iya mana sai Allah bayan Allah kuma mu ne yan kadan na tudu tun an taɓa mala'iku kuma fa aka haɗa da mala'iku fa ya za'i Allah sai shi sai shi da bayansa Allah ka shirya da mu to da haka waɗannan su ne wa innahu ai bi ghairi wa inna la ilahu indana la zulfa yana da matsayi a wurin mu ai wa inna sulaiman yana da matsayi li sulaiman indana la qurba yawmal qiyama yana da matsayi babbar ranar tashin alkiyama wa husna ma'ab da mummunan ayi da kyakkyawan makoma adanan lawa jarana yana da kyakkyawan makoma ay marji'un fil jannati fid darajatil ula zai samu matsayi a cikin aljanna a matsayi madaukaki ina ganin wataƙila tsaya nan tashin kaddara laular albaqa sai mu tashi ma'anar ayat kada a datse a matsayi da yawa na tafi bi hada na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك